Ga dukkan alamu wata sabuwar rigima kuma za ta kunno kai. tsakanin fadar gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari da kuma majalisar ƙasa wadda ke karkashin jagorancin dr abubakar bukola saraki dangane da ƙudurin tsarin zaɓe da majalisar ta tura domin shugaba muhammadu buhari ya rataba hannu a kai amma shugaban ya yi kememe ya ce ba zai sanya hannu ba kuma ya maida wa majalisa kamar da yadda dokokin najeriya suka tanada tsarin zaɓe da hukumar zaɓen najeriya ta gudanar majalisar bata amince da shi ba a inda majalisar ƙasar ke son a yi zaɓen shugaban kasa a ƙarshe saɓanin yadda ita hukumar zaɓen ta najeriya ta tsara cewa za a yi zaɓen shugaban ƙasa daga farko tare da nasu 'yan majalisa. Babban jami'in hudda da manema labaru a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana min hujjojin da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisa akan dalilin kin amincewa da kudirin da suka kawo masa. To na farko dai ka san ana ta kalamai iri iri akan wannan sabu canjin dokar zaɓe da majalisar suka yi ana zargin siyasa a ciki wasu masu ce a'a ai wasu ne suke nuna cewa su ko sun fi karfin a cewa a inuwa buhari suka zo majalisa bari su nuna cewa bari su je su tsaya a ƙashin kansu a ga cewa za su ci ba wannan duk in ka duba takardar da shugaban muhammadu buhari ya rubuta magana ce ta ƙaitacciya wata bi take layi guda uku ba kuma dukanta ta dogara ne da tsarin mulki na Najeriya wanda ya ba da iko ko kuma ya ba da dama ga hukumar zaɓe hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta saka rane ko na yin zaɓe kamar da ya ga suka ga ya cancanta shi yana ganin idan ya yarda ya sa hannu akan wannan sabuwar doka to lalle za a samu an saba wa tsarin mutum shi kuma bin doka ne ba zai iya ke ta doka da yin haka duk ba amma wannan baka ganin zai ƙara rarraba kai tsakanin fadar gwamnati da majalisar ƙasa wanda ake ganin kamar ana ta zaman doya da manja na watanni da dama da suka gabata to ya dogara ga yanzu dai ai kallon ko sun magana ta hukuma gaskiya shin kasar ake yi wa idan kasar ake yi wa ai sai a duba a ga hujjojin da shugaban kasa ya bada kuma kar a manta cewa shi wannan tsari da aka ce ana neman a kawo da shi a kawo shi ai da an taɓa yi a baya kuma rashin samun ganin rashin ganin amfanin yin hakan shi yasa kila aka kawo wannan da ya ajiye zaɓe na shugaban kasa da majalisar ƙasa a rana guda a farkon yin zaɓe watakila su akwai abin da suke hange wani gwamnati ba su hange to kuma me dai ƙasar nan ta musu gaba daya fatan mu shine kowa zai dubi kasar ba wai wani bukata ko sare na siyasa ko wani abu babban jami'in hudda da jama'a kenan a fadar wantin taron Najeriya Mallam Garba Shehu a tattauna da ne da shi a Abuja a yanzu dai an sa ido a ga irin matakin da ministar kasa za ta dauka domin tabbatar da watakila za ta yi rinjaye akan wannan takon sakan da ake yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma 'yan majalisar ƙasa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.